lallai akwai muƙabala jiya misali sha ɗaya na rana zuwa sha biyu malam anas kano ya kira ni saboda yadda al'umma suke tura mai cewa musamman ma ɓangaren su na wahabiyawa malam ya za ka yi mana haka kada ka ba mu kunya malam ya za mutum ya taso daga wani gari ya zo inda kake amma a ce ya neme ka da ku zauna akan wani abu da shafi addini kuma malam har yanzu shiru wannan abu ya sa sai malam anas kano ya ga lallai ya kamata ya jarumta ya zauna da ni to alhamdulillah yan uwa karfe hudu yau za a zauna zaman muƙabala kuma wannan zaman muƙabala ba ma buƙatan kowa ya zo wajen kowa ya zauna a gidan shi ka buɗe wayar ka sa data kawai za ka ga yadda za a gabatar da wannan muƙabala cikin kwanciyar hankali da lumana wanda mu kanmu da za mu je wajen muƙabalar nan ba za mu wuce mutum uku ba wanda ni a ƙa'ida ta in zan yi muƙabala da mutum ba na sawa a social media sai dai in shi ya ja yanzu inda malam anas alkawarin da muka yi da shi fin wata ɗaya da ya wuce inda ya cika wannan alkawarin sai dai ku gama kai muna zaune muna mukabala kamar yadda muka yi da baffa hotoro ba tare da an sanar a social media ba tunda ba rigima zai kai mu ba ba tashin hankali zai kai mu ba ba faɗa ne zai kai mu ba a zama ne a tattauna akan abin da ya shafi addini abin da ya shige maka duhu in maka bayani ni ma abin da shige min duhu kamin bayani sauran al'umma su kuma za su yi wakilci za su yi alƙalanci za su fahimci inda gaskiya take to saboda ku sani lalle yau muƙabala tana nan daren dandam eh muƙabala tana nan daren dandam ku tara a shafin sarki zaki da kuma shafi na karfe hudu in Allah ya so yadda za mu zauna za mu gabatar da wannan muƙabala ta ta wajen awa awa biyu yanzu haka muna wani ƙauye da muka shiga tun jiya domin mu je mu yi wa'azi wa fulani Don zaman lafiya musu nasiha mu koya musu addini to insha Allahu rabbi yanzu da safen nan a nan muka kwana wannan kuma a wannan ainihin abin da zai baku mamaki kuma wannan jagorancin da muka tafi da wannan wa'azin mun tafi ne kuma a ƙarƙashin mafaɗin izala a ƙarƙashin malam Musa Asadu Sunna shi ne wanda yake ƙoƙarin shiga ko aikawa irin waɗannan ƙauyuka a je a zauna a yi wa Fulani nasiha a yi musu wa'azi an fahimta ko to ba zai yi aikin alheri abin da zai kai mu zuwa ga aljanna a ce mu bar wasu daga cikin bangaren wahabiyawa kawai suke yi ba to abin da zai baku mamaki tunda wannan wani abu ne na alkhairi na shiga aljanna ya haɗa mu idan na gaya muku wannan maganar za ku yi mamaki na tafi wannan wurin ne a ƙarƙashin a ƙarƙashin Musa Asadu Sunna saboda aiki ne na alkhairi inda muka haɗu muna tare inda muka rabu kuma mun rabu aiki ne na alheri wanda yake yi wanda shi kanshi yakan tura irin waɗannan wuraren a je a yi musu wa'azi wanda zan kawo muku bidiyon inda muka gabatar da su jiya duk da dai da muka same su saboda yanayi na tsaro kuma da kuma ka'ida na halin da ake ciki yanzu mun tattauna da su ta bayan fage muka ɗan ɗauko abin da muka ɗauko saboda haka muna sanar da ku cewa lallai ilalla muƙabala tana nan muƙabala tana nan daren dandam bayan wannan sanarwa na muƙabala da za mu gabatar karfe hudu bayan mun bar wannan ƙauye na kano bayan mun bar wannan riga na fulani na kano insha allahu rabbi za mu ainihin ah, ah, taho za mu shigo cikin gari idan mun shigo cikin gari insha allahu rabbi za mu ainihin ah, zauna mu tattauna amma kamin nan akwai ɗan saƙo da nake so isan ba da malam kakisu malam kakisu jiya ka zo na kai wani bidiyo ta yadda ka kawo abin da ranka yake so ka zo ka tabbatar da abin da ilimi bai tabbatar da shi ba me wannan abun kuwa ne dan na ce kira hafsu da kira Awarshu, to ai karancin ilimin ka ne kai ka san maganganun malamai guda ɗaya amma malamai akwai wanda sun yadda hafsu zaka iya kiranta kira'a warshu zaka iya kiranta kira'a zaka iya kiranta kuma ruwaya bangaren guda biyu ne amma kai ilimin ka ya takaita bangare ɗaya shi sa kai abin da ka sani ana cewa ruwaya ne yanzu zan tabbatar maka da cewa ana cewa kira'an insha Allah rabbi wannan kenan sannan abu na biyu ka kawo wata magana cewa akwai alkanawi mun taɓa wani tattaunawa da shi a cikin littafin abdurratul karida na ce babu wannan abin a shafin eh to ai dole shafin littafi zai iya bambanta ba dole littafin ka ya zama shafi bugun ka irin buguna ba ne ba dole ba ne za a iya samun bambancin shafi idan na ce babu a shafin na duba shafin ban gani ba amma ban ce babu magana a cikin littafin ba saboda wannan maganan da na riga na haddace ta ma tun ina ɗan ƙarami eh na riga na haddace wannan magana tun ina dan kararrami wannan kaulin na riga na haddace tun ina dan kararrami za mu saka zamanu na riga na haddace shi tun ina dan kararrami an fahimta ko ah, to saboda haka babban abin da nake so da kai shine ka fahimta duk abin da za kai adalci malam kafis kai ba yaro bane eh kai ba fa yaro bane da girman ka to kada ka rinka yin abubuwa kuma irin na yarinta malam kafis duk abin da za kai shi na ilimi kana yin abu wai na lura da kai idan aka zo aka yi da ilimi kai ramuwar gayya kake fitowa kai lalle malam kafisu ina mai baka shawara abin da ya kamata ka tsaya akai ka tsaya akan abin da ya shafi karatun alkur'ani wajen karatun alkur'ani kira'a ban ce baka san alkur'ani ba daidai gwargwado daman kai malamin islamiyya ne dan tajwidin nan da ake dan koyarwa ah, a dan iya karatun qur'ani a kawo rago a yanka an yi sauka wannan shine yanayin ainihin irin mabalagin ilimin ka ban ce baka iya karatun qur'ani ba mu ce baka iya tajwidi ba eh, to nan dai na san kana da dan wani abu na sani ta wannan bangaren to ka tsaya nan. amma in an shigo bangaren ilimi littattafai to shi da muke gaya maka ka daina sa baki eh karatun qur'ani wani abu ne wanda yake daban shi kuma karatun ilimi wani abu ne daban ban ce malam ba baka iya karatun qur'ani ba an fahimta ko ban ce haka ba amma abin da nake so gaya maka baka san ilimi ba dan abin da kake magana ban da kai malam walahi wallahi tallahi a yanzu inda zan buɗe muryata kamar yadda manzo Allah yake cewa man ka zanna bil fa laysa minna da zan buɗe muryata in maka karatu in rera maka karatun qur'ani zaka tabbatar da cewa alhamdulillah tajwidi tun muna kanana iya mu sun koyar da mu malaman mu sun koyar da mu tajwidul qur'an an fahimta ko duk mudud din nan maddul asal maddul asali maddul tabi'i shine maddul asali kenan maddul tabi'i wasu malamai suka ce haka maddul ardi lis sukun maddul iwad maddul lid maddul lazim al harfi al mukaffaf مد اللازم الحرفي المثقل مد اللازم الكلامي المكفف مد اللازم الكلامي المثقل da sunan مد الارض للسكون duk mudud nan da da da ainihin makarijul huruf su izhari su idgami su iqlabi wannan mataki na farko su aksal halaki su alal halaki wuraren da ake fitar da makharijul huruf na alqur'ani babu wanda bamu karanta ba tun muna kanana ko babu abin da bamu sani ba amma mu a cikin karatu ba sai mun zo muna wani kalkakala murya kamar zamu kakarin amai ba a'a ba sai mun zo ba ba sai mun zo muna yin haka kamar zamu kakarin amai ba muna karatu muna yin karatu ne kawai dan Allah muna karatu ne kawai ba dan mu burge wani ba amma duk wannan makharijul huruf da kake magana na ka'idar ilimin tajwidi wallahi babu abin da ɗaliban ba mu koyi da su ba saboda haka yi adalci ka zama mai adalci malam kaki su kai ba yaro bane duk abin da zaka yi kai adalci sannan da ka zo kwanaki kake cewa ah, na zo karatun alkur'ani na sanya mimin kai kunnen ka mimin ya ji amma ni ba mimin na karanta ba wa iya kabil lazina kafaru la yazliqunaka bi absarihim lamma sami'u zikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa zikru lil alamin a can baya da kace na sanya e, mimun hmm? e, ba mimun na sanya ba nunun ne na sanya kar ka manta fa ni mu fassarin qur'ani ne malamin ka Musa da Sunna ma na riga shi fara tafsirin alqur'ani a masallaci ni fa na sauke tafsirin qur'ani tun daga bakar zuwa nasa a masallaci kuma ai ina yin tafsiri a social media kusan shekara hudu ko uku da na fara me yasa ba ku iya ɗauko wata aya da na fassara ku ce ban fassara daidai ba ai in da ba daidai nake ba yadda na zama muku zaki yadda na zama muku damusa yadda na zama muku dodo wallahi al'azim azumin nan da na yi sai da na tafsiri ma kwana 33 domin na fara sauran kwana hudu a ainihin fara azumi kuma sai ranar jajibar na aji tafsiri na to da ina karanta qur'ani ba daidai ba ko ina fassara qur'ani ba daidai ba lallai lallai da sai an samu daga cikin ku waɗansu sun zo sun yi min raddi wasu sun zo sun yi min raddi an fahimta ko sai an samu waɗansu sun zo sun yi min raddi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum akramaka Allah wa alaikum assalam wa alaikum ina gajiya malam kana magana da Shatima Baba gudin daga ina daga damaturu makalla kana kallon mu ne muna mana karatu live yanzu eh muna kallon ku makalla to wayannan mutane yanzu zan amsa musu kuma wallahi sai na dafa ma yaran nan aya a hannu amma fa da hujja sai na koya mai yadda ake dafa ah. shinkafa da wake amma fa da hujja ka ji ko haka ne eh, kuma babban abin da nake so in gaya ma duniya mun yi magana da Anas yana nan na yi recording ta yadda mun je mun zauna zaman mukabala an jima kada su canza duk da dai in za a tattara kwakwalwarsu ga baki ɗaya da malam anas da malam kakisu da shi alkanawi da shi adam abdalla mai gemu a makogoro da lawal tirayon kwakwalwarsu ga baki ɗaya a tattara a ba malam anas shi kaɗai bai isa min wayo ba wallahi wallahi wallahi domin dukkansu wannan harka ta gwagwarmaya ta ainihin isar da saƙon Allah wannan harka ta ka faɗa in faɗa wallahi na riga su farawa dukkansu eh, domin in gaya maka wannan maganan gaskiya ɗaliban wahabiyawa na najeriya kakaf har da kano wala babu wanda ya yarga musa asadu sunna fara wannan gwagwarmayar ta zaman mukabala to ni kuma malam musa asadu sunna tare muka fara da shi wannan magana maka shekara ashirin da wani abu baya tare tare muka fara da shi to saboda haka nan duk wata lungu da sako da za a shiga na zo ban shirya ba ma mun zuwa da bafa hotoro bafa hotoro ga littattafai a gabansa ya kasa yin komai ballantana kuma na zo a shirye an fahimta haka ne yawa yawon abin da muka yi da shi cewa shine littafi abu ɗaya zai tambaye ni na yi na yi ƙara na ce abu ɗaya yi min kaɗan ka ƙara mana ya ce a shi da akan abu ɗaya yanzu duk abubuwan da wahabiyawa suke kawo na shirka da kafirci ga mai ɓarota ya zo amma su kasa su kasa ɗauko su su ci bayani su ce abu ɗaya za su tambaye ni ina fata kuna fahimta na na ce musu zama zami ba na awa biyu zawa zami na awa biyu amma duk abubuwan da suke kawo na shirka da kafirci abu kwara ɗaya kwara ɗaya nace mai a'a malam anas ka ƙara ɗaya ya yi kaɗan a shi dai abu ɗaya na ce mai to ni abubuwa guda hudu tunda na ji ya ce ɗaya ni abubuwan da da zan jefa masa guda ɗari ne abubuwa ɗari na zo da su wanda zan faɗa na kafirci na wahabiyanci wanda bai cikin ainihin littattafan addinin musulunci abubuwa guda ɗari na zo da su waɗanda zan kalubalanci wahabiyawa to amma da na ji ya ce abu ɗaya zai tambaye ni kuma ya faɗa min abin ni ma na ce to sai ya tambaye ni ya ce min sai dai an anyana maudu'i da ni na so mu zauna ne ba tare da a faɗa me za a yi ba a nan za a tantace waye ya san abin da yake yi waye bai san abin da yake yi ba ni na so ne a zauna kar ya faɗa min me zai tambaye ni ni ma kan na faɗa min me zan tambaye shi ai abin da muka tsara kenan amma malam Anas da ya kira ni ya ce min to shi fa lalle yana so sai na faɗa min me zan tambaye shi ya je ya shirya nace ba damuwa ga abubuwan da zan tambaye ka ka je ka shirya ba damuwa eh sai ya ce min shi kuma abu ɗaya zai tambaye ni na ce to da har ni na gaya maka na gani ma faɗa min nawa in bai san ma na riga na yi kara wannan kara abin da ya gaya min na yi karatun shi kusan wata biyar baya na yi karatu na wayan mu da al'umma kai akan shi a social media ba ko da ya faɗa min ni ko littafi ba zan duba ba wallahi ko littafi ba zan duba ba kawai Allahumma illa in duba shafin wurin in taho da shi kada amin zuki ta malle kada amin ainihin fince an fahimta ko to saboda haka ku tara in Allah ya soya da a shafin sarki zaki anjima kuna ji ko karfe hudu zan isa wurin tun karfe uku da rabi hudu saura kwata sai mai sallah ka fahimta ko ko hudu saura minti goma sai mai sallah min idar da salla an gama arrangement za mu zauna mu tattauna wannan kadiya ta awa biyu insha Allahu rabbi yawwa wannan shine abin da za mu yi kun ji ko inshallah ni malam jiya ranar juma'a can da ranar juma da ka tafi Kano ya ta kaya ne ina ganin ga social media ka tafi nan ka tafi can kirki zuwa shine shine na gaya maka sai jiya ne suka kira ni ya kira ni ya ce min ya yadda a yi zama sai jiya ne ya kira ni a amma sauran kwanakin ni mun yi da shi mun yi da shi cewa kun wata daya ta ƙasa malam anas tun da dai abin nan kuna can gefe ni ma ina gefe ku ta yi ina yi me zai hana mu haɗu gaba da gaba mu zauna mu warware ma al'umma gaskiya zare da abawa ya ce min to babu damuwa na ce zan shigo kano in na shigo kano zan neme ka fin wata ɗaya kuma a fin wata ɗaya nan ba so ɗaya muka yi maganan ba na sha kiran shi in tunasar da shi malam anas abin da yasa kuma na nemi malam anas a cikin su na gaira da natsuwa yana da hankali kuma shi ya fara neman namba na ya mun magana a social media farko ka mata ɗaya ta ƙasa malam anas ɗaya dai abin nan ina can gefe ni ma ina gefe ku ta yi ina yi zai hana mu haɗu gaba da gaba mu zauna mu warware ma al'umma gaskiya zane da abawa ya ce min to babu damuwa na ce zan shigo kano in na shigo kano zan neme ka fin wata ɗaya kuma a fin wata ɗaya nan ba so ɗaya muka yi maganan ba na sha kiran shi in tunasar da shi malam anas abin da sa kuma na nemi malam anas a cikin su na gaira da natsuwa yana da hankali kuma shi ya fara neman namba na ya mun magana a social media farko kamun ma in gane shi ne ya mun magana mai daɗi har ya sa na aje namban shi a wayana wallahi ban ma gane sai daga baya na gane oh ashe wannan bawan Allah ne da suke mana tahaddi a a social media to sai muka ci gaba wani zubin ma za a kira a gaisa wani zubin ma za a yi abubuwa haka nan ta ƙasa to tunda dai akwai kyakkyawan fahimta tsakaninmu da shi kuma yana ganin wuyan shi ta yi ƙarfi yana ganin wuyan shi ta yi ƙarfi to shi ne na yadda na aminta cewa zan zauna da shi to tunda mun yi alkawarin za mu zauna kuma na kira shi na sanar da shi sauran kwana hudu da zan taho na gaya mai haka bayan haka kuma da na shigo cikin kanan yana da namba na ina da namban shi ne ta kiran shi ne ta kiran shi ne ta kiran shi yake dauka to kaga matakin da zan fito da shi shine in fito social media in bayyana ma al'umma ga yadda muka yi da shi mun yi alkawari da shi ya saba to yanzu kuma kaga al'umma suna ta cewa ya ji tsoro ya gudu kuma ya ba mabiyan su kunya to abin da yasa zai zo ya wannan jara'an ya kara ya kara wannan aqida tasu aqida kafirci aqidar bautan ibnu taymiya abin da yasa zai iya yin haka saboda mutanen su sun ta kira sun ta kira lalle in mai ɓarau ya bar garin nan fa sun gane cewa mutane da yawa za su bar izala su dawo tijjaniya eh mutane sun gane gaskiya eh sun gane cewa ba za su iya kare wannan matsalar tasu ba an fahimta ko da saboda haka insha Allahu rabbi zuwa anjima karfe hudu daga baki na kuke ji al'umma kowa ya tara daga inda yake akwai zama na muƙabala tsakanin mai ta da malam anas eh insha Allahu rabbi akwai zama na muƙabala tsakanin mai ɓaro ta da malam anas insha Allahu rabbi insha Allahu rabbi to saboda haka yan uwa kamar yadda muka yi bayani insha Allahu rabbi za mu gabatar da ainihin program zuwa anjima insha Allahu rabbi idan mun bar wannan gari da muka zo domin isar da saƙon Allah saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin faɗakarwa ga ainihin yan uwa fulani insha Allahu rabbi kamar yadda kuke gani wannan wani ƙauye ne wanda ah, lallai mun zo cikin shi tun kusan jiya ne eh, ba ma tun kusan jiya ba tun jiya muka zo wannan ƙauye domin mu isar da saƙon Allah mu isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda zan iya haska muku daga nan insha Allahu rabbi za ku hango ah, fulani da kuma rigage na fulani kamar yadda Ah, yanzu kuke gani kaga wani latin nan da yan sandan shi kamar yadda kuke gani za ka tafi kiwon ne to sai an dawo an fahimta ko ah, yadda kuke gani gashi muna wannan wuri ne albarka mun shiga ko ina ga bukkoki nan kun gansu nan mun shiga ko ina mun zo mun musu nasiha mun musu wa'azi kuma abin da zai baku mamaki wannan ƙauyen sun dawo sun zauna Ah, ana zaune lafiya a ciki akwai gidaje na hausawa kuma akwai gidaje na fulani kuma mun ji ta bakin hausawan jiya hakan nan mun ji ta bakin fulani jiya mun musu nasiha mun musu wa'azi mun kuma nuna musu addinin Allah addini ne zaman lafiya kamar yadda muka gaya muku wannan tafiya mun yi ta ne a ƙarƙashin fa malam Musa Asadu Sunna tunda aikin alheri ne ba laifi bane wallahi ba laifi bane mu ba mu da ta'assubanci Eh, idan aikin alheri ya haɗa mu da kai za mu tafi tare da kai mu je mu abu ne wanda zai taimake mu taimaki addinin mu amma ba kuma in ka taba mana shehun mu shehun nan mu wallahi wallahi babu sani ba sabo wanda ba zai hana don wani aikin alheri ya haɗa mu da malam Musa Asadu suna yi wani abu kuma in zo mai raddi ba ya zama haka ina nan jira ina dawo Kaduna akwai wani bidiyon shi da na gani zan zo kuma zan zauna wallahi zan mai raddi zan ma malam Musa Asadu suna raddi ba don komai ba saboda me in ban taɓa naka ba kar ka taɓa nawa yan uwa wannan shine kawai da muka zo alhamdulillah yana suna da irgan na da yawa wannan bangare na farko kenan in kun duba can kudanci haka muka yi ta shiga har cikin dajin nan fulani ne fulani ne haka muka yi ta shiga muka je muka gabatar da wa'azi na zaman lafiya tsakanin su wa'innan fulani da kuma hausawa kada a yi faɗa eh, ba za mu gushe ba wallahi sai mai mun san abin da ake shiryawa na tuggu ga najeriya ga 'yan najeriya mun sani to a wannan ƙauyen muka kwana wannan ƙauyen anan muka kwana a cikin kano yake wallahi anan muka zo muka kwana abin da ya kawo mu kenan kamar yadda maulana sahibul faida shi ibrahim ke cewa alautul bihar zakirati wa innami alautul qura wal mudna bal har jibala yace ya fulani ki tafi kiwon ne hmm? kina tashin su ne to alhamdulillah yan uwa kamar da kuke gani ga mu nan insha Allah rabbi a wannan ƙauye yanzu za mu shirin komawa cikin birni saboda muna da ainihin program da kuma gabatar da wannan mukabala insha Allah anjima babu yadda za a yi ba inda za a ni topic din ma da suka bani ni ba yana yin maraja'a ba ba sai na yin maraja'a ba kullo an fito za a tafi za a je kiwo to a dawo lafiya yawwa insha Allah kun gani nan shine rigan fulanin ba ɗaya bane suna nan akalla sun kai guda ashirin kuma dukansu ɗaya bayan ɗaya mun zagaya mun zauna da su da 'ya'yansu da yaransu da matansu duk mun zagaya mun je mun yi musu wa'azi mun kuma faɗakar da su kuma mun ba su shawara a zauna lafiya kuma duk wannan fa a ƙarƙashin malam musa da sunna domin irin waɗannan wurare su wuraren da shi kan shi yake shigowa da kan shi ko ya turo a shigo a zo a gabatar ne eh, eh, a zo a gabatar an fahimta ko da saboda haka insha Allah rabi yan uwa eh, za mu dakata a nan saboda za mu kama hanya in Allah ya so ya yarda akwai ɗan saƙo da nake so in isar da malam kake su zuwa an jima insha Allah rabi za ku ji ni da wannan saƙo alfarman annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya dace da mu Allah ya dace da mu alfarman annabi sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum da rashin sanin ka'ida na ilimi na karatu ka zo ka ce babu abu kaza yanzu kuma insha Allah rabbi ni mai baro ta zan tabbatar maka insha Allah rabbi zan tabbatar maka da abin da ka ce babu abin da ka kore ka ce babu shi to insha Allahu rabbi ni yanzu mai barotan Allah ya so yadda zan tabbatar maka ai shi ilimi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha babu wanda ya isa ya kewaye da ilimin Allah ka zo ka ce abu babu shi kuma alhali akwai shi sewa wanda yake haka mai wannan daman shine shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ah, bari tabbatar maka ana cewa riwaya ana cewa riwayatul imami nafi almadani ana faɗan haka amma kuma ana cewa ƙira'atul imami nafi almadani shi ma ana faɗan haka amma da yake ɓangare ɗaya ka sani shi yasa sai ka ce ba a cewa riwaya sai a ce wai kiraa hafsun ana cewa ƙira'atul hafsi ana cewa riwayatul hafsi amma tun da a ɓangaren ilimi malam kake su ɗaya ka sani shi yasa da ka zo sai kai amfani da damar ka ce ai ni na ce kira a hafs ba a cewa kira a hafs sai dai a ce riwaya saboda haka wannan fuskokin guda biyu malamai suna magana akai ka duba cikin littafin alƙira'atul ashir na imam almusa musa al-asfahani insha Allahu rabbi zaka ga wannan da ya zo ya ce alƙira'atul ashir da farko ya ce ah, bai ce riwayatul ashar ba sai ya ce al-qira'atul ashar an gane ko sai ya ce hiya asharu qira'atin li qur'anil karim aqarraha al-ulama'u ah, ya ce su ne kira'o'i kira'o'i kaga kira'a ya ce ba riwayat ba kira'atul ashar hiya asharu kira'atin ya ce kira'a ne guda goma li kira'atul qur'an wanda ake yi karatun qur'ani da su a ƙarra ulama wanda malamai suka tabbatar fi bahsihim a cikin binciken bincikensu litajdidi litahdidil qira'at almutawatira saboda a ainihin iyakantar da qira'o'i almutawatira wanda aka samo su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai malam yace na farko shine qira'atul imami nafi'il madani shine qira'ar shugaba da ake kira nafi'al madani kaga ba riwaya aka ce ba sai qira'atul imami abdullahi bin kasir al-makki sai qira'ar imam abdullahi bin kasir al-makki sai na uku yace qira'atul imami abi amr al-basri na uku kenan sai yace sai na hudu qira'atul imami bin amir damashqi kaji ko nan ma aka ce qira'a ba riwaya ba to kai kaki su saboda kai bangare ɗaya ka sani shi sa ka ce riwaya ake cewa ni ko mai ta na haɗa ɓangarorin biyu na san ana cewa kira'a za ka iya cewa kira'a sannan za ka iya cewa kuma riwaya to amma da kai bangare ɗaya ka sani baka san wancan ɗayan ɓangaren ba shi yasa ka zo ka kore kuma wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba a kewayewa da ilimin Allah sai abin da Allah ya so kar ka ce babu abu ka ce babu shi bacin kai ba annabi bane kai ba mala'ika bane ilimi yana da faɗi ba. ina mamaki ina mamaki eh ka zo kana kumfan baki akan abin da kai kanka ba wai ka kware a cikin shi bane har yanzu kai ma dalibi ne a bangaren abin da ya shafi ulumul qur'an in an shiga bangaren tajwidin qur'anin kai kanka ma ne ko sai qira'atul imami hamza qira'atul imam ake cewa ruwatul qira'atil asharati ruwatul qira'atil ashara wanda suka rawaito ana magana akan tafi shahara ishtahara minha isnani wanda suka fi shahara na farko shine qalun shine kalun kuma kalun din nan suna ne suna ne wa ismuhu isa bin mina asalin sunansa isa ya dan mina ah, wa dawud bin isa azzarki sai abu musa maula bani zuhra ah, shi ah, muallim al-arabiya ne wa qari al an fahimta ko sai warsh warsh din shi ma suna ne ka tabbatar da mai ɓarota ba kan wallasa ba ne in ka je ɓangaren nahau ba za ka layance mai ba in ka je ɓangaren arabiya ba za ka layance in ka je ɓangaren tajwidi ba za ka layance ba in ka je ɓangaren ƙira'at ba za ka layance mai ba na yi karatun ƙira'at ga baki ɗaya al'ashir ɗin nan a gaban malamina shek malam abdullahi ah, a nan tudun wada marut allah ya saka mai da alkhairi allah ya ji kanshi allah ya masa rahama a nan ne karatun waɗannan ƙira'o'i guda goma akwai warshu wanda shi warshu asalin sunansa wannan warshu kira'a da ake kira ta warshu sunan mutum ne asalin sunansa asalin sunansa, sunansa Usman bin Sa'id bin, bin, bin, ne shine Abu Sa'id al-Misri asalinsa kenan sai qira'atu Ibn Kasir al-Makki qira'atu Ibn Kasir al-Makki an gane ko ah, shi kuma ishtahara Ibn Kasir uh, ne riwaya guda biyu riwaya guda biyu na farko shine albazi shine ahmad bin muhammad bin abdullah bin qasim bin nafe ah, bin abi bazza an fahimta ko riwaya ta biyu ita ce kumbul kumbul to shi kumbul din nan huwa muhammad bin abdurrahman muhammad bin abdurrahman khalid bin khalid al-makhazumi an gane ko sai kira'a ta gaba ita ce kiratu abi amr al shi ma ishtahara li abi amr al-basri riwayani riwaya guda biyu na farko ita ce abdurriyu shine hafsu eh, ana kiran shi hafsu bin muhammad bin abdulaziz abu amr durri an fahimta ko annahawi sai kira'a ta gaba ita kuma asusi shine an yahaya bin mubarak eh, an yahaya bin mubarak al-yazidi an abi amrin al sai ƙira'a ta gaba ita ce ƙira'atu ibn asim da ƙira'atu ibn amir shami shi ma sa ta shahara ibn amir shami riwaya ne akwai riwaya guda biyu akwai hisham eh, bin, ammar bin nasir bin maisara ad-damashqi akwai ibn zakawan ibn wane ne zakawan abdullahi bin ahmad bin bashar sai ƙira'a ta asim al-kufi shi ma ishtahara li asim al-kufi riwaya ne shi ma riwaya guda biyu na kawo maka riwayoyin ne abin ake ce ma riwaya eh akwai akwai shu'ba shine abubakar bin ayyash bin salim al-kufi al-asdi al-ha'id al ah, ah, al-hanad sai hafsu bin suleiman bin al-mugira abu amr al-asdi al-kufi shi ma hmm? sai kira'a ta gaba ita ce kira'ar hamza al-kufi shi ma yace ishtahara li hamza al-kufi ne kuma akwai kalfun bin hisham bin sa'alaf sannan akwai kallad bin khalid abu isa ashaibani sai kira'a ta gaba ita ce kira'atul kasa'i ishtahara lil kasa'i riwaya ne, shi ma huma abul haris al-lais sai hafsu bin umar ad-duri shine hafsu durri kenan an fahimta ko sai qira'atu qira'atu abi ja'far al-madani shi ma ta shahara guda biyu ne akwai isa bin akwai akwai isa bin wardan al-madani sai ibn jammas ibn jammas suleiman bin, bin, bin muslim an fahimta ko sai qira'atu yaqub al-hadrami ishtahara al-yaqub shi ma riwaya ne akwai ruwais, ruwais muhammad bil mutawakkil al-lu'lu'i sai ruhu ibnu abdul mu'min sai kira'ar kalf al-ashir wata ita ta goma shi ma ta shahara guda biyu ne akwai ishaq bin ibrahim bin uthman bin abdullah sai idris bin abdulkarim al-haddad abul hasan al-bagadadi to waɗannan su ne kira'o'in nan guda ainihin goma to saboda ga ana cewa al-qira'at sannan ana cewa al-riwayat amma kai da yake jahili ne murakkab kakisu ka zo ka ce dan na ce wai kira'ar hafsu ba a cewa kira'ar hafsu wa zaka zo ka nuna ma ilimin tajwidi wa zaka zo ka nuna ma ilimin riwayat eh saboda haka a wannan ya nuna cewa lallai ilalla karatun bai ishe ka ba kuma ina fata yanzu mai ta ya baka karatu a takaice kenan sannan ka dauko bidiyon waɗansu yara kana sa wai kaza kaza da sauransu wannan ni ba damuwa ta bace ka ce abu babu shi a cikin littafi akwai abu a cikin littafi babu wanda ya fara wannan ai babu kaman albani eh albani malamin ku albani ba eh ga ta naƙudat ma ya faɗa magana ya warware an fahimta ko ya faɗa magana ya warware wannan babu kaman albani kuma ba dole bane littafi yau idan shafin littafi na ya zama iri ɗaya da naka naka zai iya zama a ga magana a shafi goma nawa ya zama a shafi na sha ɗaya za a gani ko na sha biyu duk ɗalibin ilimi ya san wannan abun yana ainihin tabbata to zan zantuttukan da ka fito kana yi kawai me ake cewa a a a borin kunya ne saboda ka zo ka rantse ka ce wallahi babu abu a cikin littafin ku ni ne ɓaro ta nazo na tabbatar to wannan kafaran da kake da ta kama ka kayi kuwa malam kaki so anya kai kafaran da ta kama ka kuwa kayi kuwa anya kuwa anya kayi hmm? to alhamdulillah wannan shi da dan takaitaccen saƙo da zan bayar zuwa gare ka kuma yan uwa ku sani lalle muƙabala tana nan an anjima muƙabala tana nan anjima jima insha Allah rabbi karfe 4 za ku gan tare da malam Anas insha Allah rabbi assalamu alaikum wa rahmatullah